al'ummar unguwan KKB da ke yankin dan bushe a karamar hukumar cikunta jihar Kaduna sun ce sun yi kwanan zaune biyo bayan artabin da aka yi da wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne da kuma jami'an tsaro na farin kaya wato SSS da kuma jami'an soji. su dai waɗanda suka yi artabar jami'an tsaron na zaune ne a unguwar ta KKB kimanin shekaru uku kenan ba tare da an san aƙidar su ba kamar dai yadda makotan wannan gida aka sha ba ta kashi waɗanda suka nemi mu sakai sunan su suka tabbatar mana jiya da dare kawai mu muna kwance a cikin gida sai muka ji halbi kawai babba babba babba muka ce me yake faruwa so ba mu sani ba kawai sai aka ce sojoji ne muka leka ta windo dai kawai ana ta guje-guje ana ta zagaye gidaje so misalin kamar kashe biyar lokacin da ake sallah nan sai suka shawata cewa duk wanda bai huta ba nan da minti ashirin ya rasa ran shi a cikin wayannan area to sai na bude kofa kawai ina bude kofa sai na fita sai suka tare ni sojoji suka ce eh, in fito da yara da mata duka shikenan gari ya waye sai suka yi mana bayani cewa ayyan boko haram ne nan gida so mu ba mu san su ba ba mai barci ba jiya sam sam tun da suka zo ba mai barci ba wallahi mun ga har gaba ina ga yakin biyafura da ake fada kawai shi kadai yafi wannan yaki wallahi shi wanda ya kama gidan shi kadai ne amma daga baya akwai wasu yaran da suke zuwa wuraren su yace kannin shi akwai ran da wata rana ni da shi muke magana na cewa wayan nan fa yace a kannin shi ne yana da mata so last week aka kawo ta yarinya daga Bauchi wai ita ma sabon aure ne cikin gida shi wanda ya kama gidan da ina ganin shekarun shi zai kai kamar arba'in ko arba'in da wani amma sauran da yara ne dai fa ɗaya daga cikin makwabtan su waɗanda aka yi ba ta kashin da su waɗanda ake zaton yan boko haram ne ya ce shi samsam ma bai taɓa ganin su ba wallahi ban san su ba ban taɓa ganin su ba an ce sun kai shekara ko uku ne a nan gidan nan ba san ba san ba san ko mutane nawa ba ke zauna a gidan nan ba kama su ba sun gudu kuma sun kashe wannan soja sun kuma harbi wannan a hannu police to ko yaya jami'an tsaron suka yi wajen kawo wannan samame a yankin na unguwan kekebi da ke yankin karamar hukumar Cikun Alhaji Suleiman Muhammad shine dagacin wannan unguwa ta KKB kuma yayi wa manema labaru ƙarin haske. je wajen karfe ɗaya haka da wani abu sai na ga motoci suna ta shigowa suna ta shigowa to da suka shigo suna shigowa sai na fito waje sai na tsaya to zuwa can an samu kawai minti talatin kawai sai na ji harbi ina ta jin harbe-harbe ina ta jin harbe-harbe ina ta jin harbe-harbe sai na ce to garin nan me yake faruwa ne a garin nan haka saboda harbe-harben da ake yi he ina jin tsoro kada in zo gurin da daddare su ba su sanni ba kuma ina tunda tun zo aiki ne kaga ba ni da dama in zo in ce da su wani abu amma da safiya ta yi shine sai na zo gurin su na ce ya aka yi ne suke mun bayani ne suka zo suna nunnuna mu suna nunnuna nunnuna mu wannan nace to alhamdulillah tunda mu a wurin mu tunda ba mun san mutanen nan bane ba su da wasu kamanni kaga mu abin da suka zo mana sun zo mana taimako ne saboda mu kanmu inda mun san da irin waɗannan ai mutunin mu ya kamata mu je mu mu dauki matakin da zamu ba da report domin a zo a yi mana maganin su tunda mun san su mu ma tsoron su muke ji amma gaskiyar magana su dai kam su yan doka da soja tsakanin da Allah nan suka kwana kuma sun yi iya bakin kokarin su gaskiyar magana sun dai kama a wani mun dai sun kama tsoron ma kamata ne sun tafi da su saboda da yaran su ba ni kirga su ba tsakanina da Allah da Annabi amma dai sun da mutane ina ga su biyu ne da kuda duk kaga dai yanayin dakunan dukan su kuma da da sauran yara tunda dai jami'an tsaron da muka iske a wurin wannan gini da ya sha ba ta kashi sun tabbatar da cewa an hallaka jami'in soja daya yayin da ɗaya daga cikin jami'an tsaro na farin kaya SSS ya samu rauni a hannu sai dai duk mu na jin ta bakin daraktan yada labaru na rundunar soja da ke dip a nan garin kaduna colonel abdul usman ya ci tira saboda bayan mun kira shi bai ɗauka ba mun tura mai saƙon tafi da gidanka kuma har lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa babu amsar wancan saƙo. Isa Lawal kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.